واذ اتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون كتنا daga cikin irin waɗannan ni'imomi mun ba Musa a taura wadda take rarrabewa tsakanin gaskiya da ɓarna, da bambancewa tsakanin shirya da ɓata ko kwa gane gaskiya da ita